Niger pour euh, lutter contre. A Niger domin yaƙi da cin zarafin mata akwai wani bincike na farko da aka gudanar domin tantance yankunan da aka fi fama da cin zarafin mata. Akwai yankin Tilaberi, yankin Maradi, Itawa da zandara abin ya fi shafa. Gaskiya ne mutanen da abin ya fi shafa su ne mata da 'yan mata, amma kada a manta akwai ma maza a yau maza da dama ne suke fuskantar cin zarafi. Kuna samun waɗanda suke zawa kawo ƙara? Kullum akwai masu zuwa su yi Allah wadda amma babbar matsala ita ce ta tuhuma ko jiya na halarci wani abin da ya faru inda wata mata da ta tsira daga dukar mijinta da suka zo a kotunmu da yake aikin mu ne gana an kai mata duka abin farko da ya kamata yi mata magani ta samu kulawar farko daga baya sun zo mu domin su yi mana bayani da karshe sun ce ba za ta kai kara ba a dai mun sulhu kuma a ja hankalin mijinta kada ya kara babbar matsala da ke faruwa kenan don me ake samu irin waɗannan matsaloli. Ku sani a ƙauye aure ne na tsakanin iyalai ina ganin idan na tuhumi mijina mutanen ƙauye za su gaba da ni wane ko wance ba ta da kirki wane ya yi abu mai muni. Mu ba mu yar tuhumar mutum idan ba mutum da aka yi wa lahin ba ne ya yi ɗauki niyya. Waɗanne irin ƙorafi ne kuka fi samu? Kai bugu da fyaɗe yawancin yara ƙanana ne. Waɗanne irin hukunci ne aka yi tanadi idan aka samu musgunawa. A dokance akwai rukuni uku na laifuka, akwai laifin sabawa doka, akwai kuma laifin azabatarwa da kuma babban laifi. Ya bambanta da yanayi, lalata yaro, hukuncinsa ba ɗaya ba ne da wanda ya yi fyaɗe ko ya kai duka. Kenan abu na farko ya kamata a labarta abin da ya faru. Mutumin idan ya yarda sai a buɗe bincike, a je wajen mu idan yana so ya kai ƙara, za mu taimaka masa wajen kotuna idan yana so a sulhu mahunta akwai sarakunan gargajiya da ke